gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba a yammacin wannan rana ta alhamis allah ya yi wa sarauniyar ingila elizabeth ta biyu rasuwa tana da shekaru 96 a duniya a gida najeriya shirin zai yi duba ne kan batun yajin aikin malaman jami'o'i da ke barazana ga makomar ilimin matasa wanda ke tsaka da gudana a sa'ilin da ake bikin ranar ilimi na duniya. Akwai sauran batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa jihohi da yankunan ƙananan hukumomi, duka dai ta cikin wani shiri na kowane gauta. sauraro Asalamu alaikum Salisu Bafayo ke makula lemar habin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsar rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda a sashi na talatin da tara, na kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. daga rahotannin da suka mamaye kafafen yada labarai a yammacin wannan rana ta alhamis na bada tabbacin rasuwar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu sarauniyar da ta shafe shekaru saba'in a karagar mulkin birtaniya ta rasu tana da shekaru 96 bayan fama da rashin lafiya. A tara cikin labarai da shirye-shiryenmu da ke tafe domin jan rahotanni na musamman kan rayuwar marigayiya Elizabeth, musamman ta fuskar alakar da ke tsakanin wannan ƙasa da Birtaniya a lokacin da take raye. Amma kafin nan mu dawo gida Najeriya da a yau din ne shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar PDP mai hamayya Walid Jibrin ya murabus daga mukaminsa. a wani mataki na samar da zaman lafiya a jam'iyyar da ke fama da rikici tun bayan kammala zaben fidda gwani na dan takarar shugabancin ƙasa da ya baiwa wazirin adamawa alhaji atiku abubakar nasara wala jibrin na sanar da ɗaukar wannan mataki ne yayin da ake tsaka da gudanar da taron majalisar zartarwa na jam'iyyar da ya gudana a wannan rana ta alhamis a birnin tarayya abuja wanda yake cewa ya ajiye mukamin nasa ne domin samar da maslaha ga jam'iyyar kan halin da take ciki Duka da cewa akwai sauran 'yan watanni kafin wa'adin shugabancin nasa ya kare. Idan dai ba manta ba a 'yan kwanakin nan jagororin jam'iyyar ta PDP ke kai kawan ganin an kashe wutar rikicin cikin gida da ke tsaka da ci. Wanda ta haka ne za su samu damar daidaita shirya makaman yakar jam'iyya mai mulki ta APC a babban zaben 2023. lamarin da ke zuwa a lokacin da ake tsaka da gudanar da bikin ranar ilimi ta duniya wanda a nan Najeriya malaman jami'o'i suka shafe kimanin watanni bakwai suna gudanar da yajin aikin sai baba ta gani wanda kuma ya haifar da tsaiko ga cigaban ilimi a faɗin ƙasar. Ko da yake shugaba Buhari ya ba da umarnin kafa wani kwamiti da ya haɗa masu ruwa da tsaki da nufin lalubo bakin zaren da zai kawo ƙarshen yajin aikin. Sai dai kafin bayyana rahoton kwamitin an gano tarin barna da illolin da wannan yajin aiki ya haifar ga fannin ilimin. Ciki har da haifar da tsaiko na samun gurbin karatu ga dubban ɗaliban da ke zaman jiran gawan shanu har ma dai a hasashe na masana irin su farfesa sani lawan malumfashi duk da na kasan da aka samu akwai yiwuwar gwamnati mai ci ta tabbatar da kawo ƙarshen yajin aikin kafin a kai ga shiga fagen fafata yakin neman zaben da ke tafi. sakamakon wannan ajin aiki yanzu ga ɗalibai kashi uku suna zaune cikin rudani Daliban da yake ya rage musu shekara guda su fita yanzu an ja musu tsaikon ba za su iya su fita ba Daliban da suka shigo domin ana shigowa aka yajin aikin yanzu ya kamata a ce sun shiga shekara ta biyu yanzu an ja musu tsaiko ba samu sun shiga shekara ta biyun ba ga ɗaliban da suka gama karatu yanzu suka yi jam suna shirin shiga su kuma suna cikin wani rashin tabbas to amma ba abin damuwa ba ne kuma abin damuwa ne idan Allah ya sa an kawo ƙarshen wannan yajin aiki duka waɗannan ɗaliban gaba ɗaya za mu iya tattara su mu biya biya musu bukatunsu na karatunsu ba dare ba rana domin mun saba yin haka aikinmu ne da shi muke ci da shi muke sha da shi muke sutura babu gajiyawa ina ba su wannan alkawarin ba za su samu matsala sosai ba za mu haɗa waɗannan sashis ne gaba ɗaya mu tafiyar da su a lokaci guda sannan kuma ina ba da albishir again ga su ɗaliban da su malaman jami'a ɗin mu da yake muna yin yare na siyasa muna ɗan taɓa wasa na siyasa na taɓa gaya musu watan da ya wuce kuma na taɓa gaya ɗaliban a wani rubutu da ne a facebook watan da ya wuce cewa ina musu albishir za su dawo makaranta makaranta nan ba da jimawa ba wannan yajin aiki zai kare da izinin Allah ko ba domin kishin ƙasa ba ko ba domin kishin wato ilimi na ƙasa ba ko ba domin kishin malaman na ƙasa ba domin kishin buƙatar 'yan siyasa wannan yajin aikin zai kare a wannan watan September saboda 28 ga wata za a fara kamfen na siyasa kuma idan aka fara kamfen na siyasa malaman jami'o'in nan gaba ɗaya suna yajin aiki musamman jam'iyya mai ci ta gwamnati za ta samu matsala kwarai da gaske akwai abin da muke kira political cost kuma kuma wannan political cost din zai iya kifar da wannan gwamnatin ta hanyar zaɓe malaman jami'an nan suna da iyalai iyalansu suna da abokai kuma su ma suna da abokai suna da ƴaƴa ƴaƴan suna da abokai su ma suna da abokai ɗaliban jami'an nan suna da iyaye suna da abokai suna da ƙanne suna da yayye suna da mata na aure iyayen ɗaliban nan su ma za su iya su yi zaɓe akwai mutane da yawa da suke samun rayuwa ta hanyar wannan jami'o'in kuma na faɗa misalin miliyan ashirin ne ɗaliban nan suna nan a ƙasa saboda haka ba ƙaramin ganganci ba ne gwamnati ta bari a fara kamfen 28 ga wata waɗannan malamai na jami'o'i ba yi yajin aiki ba tunanin haka ne shi ya sa aka yi gaggawan kiran shugabanni na jami'o'in gaba ɗaya an zana da su shekaran jiya kuma an kafa kwamiti da za a sake duba waɗannan al'amura ɗin, kuma shugaban ƙasa ya nemi lalle lalle kwamitin nan su yi aikin cikin gaggawa domin yaran nan su koma makarantu malamai su janye yajin aiki Farfesa Sani Lawan Malumfashi kenan malami a jami'ar Bayar da ke tallafe da kwandon kayan marmari a siyasar jihar Kano. A wannan fanni na ilimi jihar Kano ma da yana fuskantar irin nata kalubalen musamman kan matakin ilimi kyauta kuma dole da gwamnatin ta ɗauki aniyar bayarwa wanda kuma tun a farkon farawa masana a fannin ke ganin gwamnatin na shirin ɗaukar dalaba gammu. Har ma dai yakinin sabon kwamishinan ilimi na jihar yawo Abdullahi ‘yan shana babu abin da zai gagare shi. Musamman ma da ya dacen samun ƙwararrun ma'aikata a gefe guda kuma ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje Mai girma gwamna a cikin abubuwan da yake yi ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa a gaba. Domin shine gwamnan da ya kawo ilimi kyauta kuma dole. Wannan ma'aikata mai faɗi mai girma mai abubuwa da yawa idan har kuka riƙe amana ta kuma kuka ba da cikakken haɗin kai don Allah da zan yi nasara. Ta ɓangare na insha Allahu na ɗau alkawari zan yi aiki tare da ku kani da Allah ba tare da tunanin cizguna wani ko cutar da wani. Duk abin da kuka zo za mu zauna mu yi tare bisa ka'ida bisa cancanta ina daɗa godiya a gare ku famanin sakatare mun zauna kuma ta bani shawarwari da yawa kuma na kira waɗansu ma'aikatu da yawa mun zazzauna da su na ji inda aka tsaya na ji kuma inda ya kamata mu ɗora wurin da matsaloli suke na fara ji duk da ban kirawo waɗansu manya-manyan ma'aikatun kamar kindin ina jin batta ma sai da ƙarshe wataƙila ma zauna mai mata kallo na tsanaki honorable yawo abdullahi yan share kenan sabon kwamishinan ilimi a jihar kano sai dai kuma duk da kokarin da gwamnatin kanan za ta yi domin saita alƙiblar jihar akwai sauran na a kaba wanda a cewar usman muhammad gama lallai sai gwamna ganduje ya sake zage damtse domin fatattakar masu shirya masa zagon kasa kan manufarsa ta san ci gaban al'umma misali yan zagon ƙasa nan sun je jami'ar wudil an wato inda 'ya'yan talakawa suke karatu ake kusa-kusai masu yawa to yan zagon kasa mai girma gwamna sun tarwatsa 'ya'yan talakawa sun dakawa wajen wawa na biyu jami'ar northwest ita ma bata kau ba mai girma gwamna yan zagon ƙasa suna nan ana kewaye ta to da gini a matsayinka na kadimul islam yan zagon ƙasa sun je masallacin idi mai wato mai tarihi to na shekara aru aru an daka masa wawa an daidaita yanzu masallacin nan ya fi kama da akurkin kaji muna kira da mai girma gwamna cewa asibitin hasiya bayar tsohon wanda aka ɗebe ma'aikata da kayan aiki aka mai da su sabon waje to muna fata a gaggauta gyara wajen domin a dawo da ma'aikata da kayan aiki shi ma kada yan zagon ƙasa su daka masa sawawa baka ganin da sa halewa gwamnatin da sanin da abubuwan da aka yi ai mai girma gwamna a shine abubuwa wato ko ai yayi kurin kus tunda ya ce gini in dai aka yi shi ba akan ka'ida ba ko mun tsawon sa wato ya ce ya aka yi shi kasa amma ya kara da cewa wanda ya fito zai yi zanga-zanga mato aka shi kasa duk da wannan kalmar da jama'a suna so mai girma gwamna ya kara wa jama'a fasara usman muhammad gama kenan daraktan yaɗa labarai a ƙungiyar nazarin siyasar duniya da wayar da kan al'umma ko da yake ba buga tambarin siyasa ba amma zuwan atiku abubakar jihar kano a makon da ya gabata ya motsa siyasar jihar da kawo yanzu ake ci gaba da faɗin faɗa a tsakanin mabambanta aƙida sharfuddin kantin kwari ya bakunce mu da nufin an karar da masu hamayya kan irin gudunmawar da atiku ke bayarwa musamman a fannoni na ci gaban rayuwa tun ma kafin bukata ta kai ga biya. tun da aka ce mai girma atiku abakar ya dau tallafi ya bawa 'yan kasuwar kwari na naira miliyan hamsin ya dau miliyan goma ya bawa mutanen Beirut. tunanina mutum ya kawo alheri kano kuma kawai don kuna adawa da shi kun turo yara suna ta sukansa kuma ana magana cewa mai girma sanata rabi musa kwankwasa ya kai yara kasashen waje to shi mai girma atiku abakar ba da kuɗin gwamnati ya tallafa wa mutane sai karatu ba magana da ake mai girma atiku abakar ya dau sama da mutum dubu goma a aljihunsa ya tallafe su a karatu kuma sun gama karatu amma mai girma tiku Abakar bai taba kamfen da wannan tsarin ba domin yayi ne dan Allah kuma bai yi dan a faɗa ba duk watan duniya tariya nuna mai girma tiku Abakar yana ɗiban kuɗi masu kyau ana bayarwa a ƙauyuka inda ake buƙatar asibitoci masallatai marasa lafiya a tafi a taimaka al'umma amma ɗan da ya haifa ma bai san da wannan zancen ba yana bayarwa ne domin al'umma kuma baya kamfen da shi mu lokaci ya wuce da za ka yi kamfen da wani abu magana za ka yi ya za a yi ka haɗa kan ƙasa ya za a yi tattalin arziki ya dawo ya za a yi kasuwanci ya haɓaka duk najeriya mutum uku aka ware mai girma dangote abdulsamadu buwa da mai girma atiku abakar sun fi kowa mutanen da suke cin abinci a ƙarƙashin su Sharifuddin kwari kenan hadimi a siyasar gidan Atiku Abubakar dan takarar shugabancin kasa a jam'iyyar PDP. jam'iyyar da bashir shehu mai taimako na gidan limamin canji ya fi samun masu ganin baikin kalaman farfesa sani lawan mulumfashi da ke bayyana matsayin alakar da ke tsakaninsa da rabi musa kwankusa a siyasance matsayin da mai taimakon ke ganin yana da abin cewa mu abin da muke bukata dama injiniya rabi musa kwanko sai ya fahimci arewa da kishin arewa yau a ce mutane masu ilimi irin su profesa sani numfashi wai ne yake cewa da idan sai idan yi juyi zuwa ga atiku gware ya juba kan sakalan sauwa peter obi ko kuma ainihin tinubu kash a matsayin ka na mai ilimi na girmama ilimin ka wannan maganar ba taka bace magana ce da kamata a taru a gyara a ɗora arewa akan seti mu yanzu maganar atiku ake yi babu wani dalili da zai zo kuma a yi wani mi arako ma baya dan haka mu roƙo muke injiniya rabi kwankwaso in har wannan mi arako ya baya shikenan ai na zai mi arako kuma ba haba ai tana tattauna ta riga ta yi nisa da Allah ka bar wannan magana magana ta riga ta kare magana ake ta yanzu a tiku 2020 sari ina girmama karatun professor Sani Munumfashi dan mutum ne babban mutum amma irin wannan kalaman yanzu fito wannan tawa akwai kungiyar tsangayu reshen jihar Kano wa'anda suka taru addu'a ne aikin su suna maganar a tiku wanda sakataren ta Bashir Ali Bashasha muna godiya addu'an nan da ake yi wanda kuma ta yi uba da Dr. Aqil Sani Indabawa mai da PDP ta yi bambaro ta cika ko ina duk mutumin da ka gan yau a Najeriya duk wani janar janar bayan tiku yake duk wani dan kasuwa bayan atiku ke duk wani makaranta alqur'ani bayan atiku ke duk wani masani atiku ake dan haka ku zo mu haɗu atiku iyar jiha wajen 28 a Najeriya kuma shi professor da yawannan wannan maganar ta kurkurtar da zuciyar professor zan yi mu tafi tare mu tsira tare Bashir shai mai taimako kenan shugaban kungiyar bi tafi daya a fidifin gidan limamin canji. Duk wani faɗi tashi da 'yan siyasa ke yi a wannan lokaci kamar yadda aka sani magana ce ta neman yardar al'umma da nufin samun biyan buƙatar kaiwa ga gaci a babban zaɓe. zaben da kan shagaltar da waɗansu cikin matasa har ta kai ga sun gaza tsayuwa kan aƙida da nufin samun nagartattun shugabanni. Wataƙila dalili kenan da Alhaji Bala Muhammad Gogorwa da ke yi wa jam'iyyar SDP takarar gwamnan jihar Kano. Ke ganin lokaci yayi da ya kamata a ce 'yan arewa sun farka daga dogon bacci gabace cikin kunshin jawaban da ya gabatar a sa'ilin da yake karɓar tawagar katsinawa mazauna Kano da nufin jaddada goyon baya. na gode kwarai da gaske da wannan ziyara da aka kawo da wannan goyon baya da aka yi nan da kuka zo ka same ni a nan gidan gadon mulki a nan na zama shugaban karamar hukuma a nan yi kwamishina na ruwa a nan yi kwamishina na science and tech a nan yi ma'ajin jam'iyyar APC na ƙasa a yanzu ma gashi a nan nake tsari na rayuwa dan adam shine arziki kuma duk inda muka yawaita aka ce gidaje kowa ba ya iya rike kansa kai ko kashi saba'in ne cikin ɗari aka ce gidaje mun iya mu rike kanmu me rike kai magidanci ya iya ciyar da kansa ya iya rike iyalinsa wallahi duk wannan abin da ake ke faruwa ba za gani amma matsalar da yake faruwa shine mafi akasarin gidaje daji muna ta rayuwa ta tsuntsaye sai mutum ya fita zai nemi abin da zai ci wani ma in ya je kuma bai samu ba su ko mata da suke gida da aka basu a gida da yara ta nan ne kake ganin yawanci yanzu ka je asibiti za ga mata sun fi yawa asibiti saboda hawan jini saboda tashin hankali da yara saboda su su ne raunana to duk wanda rayuwar sai mu za mu yi wa kanmu maganin abubuwan nan shugaba in za a zaɓe shi ku tabbatar an zabi shugaba wanda zai kula da na ƙasa wanda suka zaɓe shi kuma shi yasa kullum muke addu'a Allah ka ba mu shugabanni wanda za su ji tsoronka su kuma ji tausayin mu Alhaji Bala Muhammad Gogorwa kenan guda cikin jerin mabukata ɗarewa kujerar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar SDP mai alamar doki. A jam'iyyar ADC kuwa duk da ƙoƙarin warware matsalolin cikin gida da jagororin jam'iyyar ke yi hakan bai hana wa matasan jam'iyyar magantuwa ba. Da Umar Abdullahi Karkasara ke bayyana wa duniya cewa Malam Ibrahim Khalil fa yana nan akan bukatarsa ta neman kujerar gwamnan jihar Kano a jam'iyya mai alamar musabaha. da farko dai yana so wa al'ummar kantin kwari da kuma beirut jaji akan abun da ya faru da fatan allah ya mai da alkhairi allah ya kiyaye gaba sannan kuma mutanen jihar kano tafiyar malam ibrahim kalli tana nan ba gudu babu ja da baya dan muna jin raɗe raɗin cewa malam ko zai canza jabiya ko ya fasa ko wani abu ko zai janye wani a'a ba wannan maganar malam yana nan irin ta ida ta kamar malam aminu kano malam bakar rimi to muna nan akan irin wannan idin amma wasu suna gani gudun da babu tsira ya kamata a samu gudun da za a tsaya a rana ka san ana ta tada malam tun daga NNPP har kawo maja APC wa yake tada. gashi nan muna gani su waye sai yanzu ya samu dama suna nan da yawa kifi na ganin ka mijo koma da haka al'umma malam insha Allah karasa tana nan amma kana ganin za a iya samun nasarar da ake bukata duba da jihar Kano ce to ai malam ba wanda bai san malam ba shekara wajen 50 ana koyar da mutane to yanzu ne ake son a samu dama saboda aiki kowa ya gani to ai ana gani to akwai gwamnatocin da aka yi da shi ba ga abin da ya faru ba advisor ya rike amma malam bai taba cin albashi sa ba al'umma yake wa waɗannan al'umma ke gashi na adibaza na samar da aikin yi mutanen da suke gashi nan sun zama miliyoyi Umar Abdullahi Karkasara a jam'iyyar ADC Jami'ar APC a jihar Kano ma dai ta himmatu wajen ganin an haɗa karfi da karfe da nufin tunkarar yakin babban zaɓe wanda a sashe na yayan jam'iyyar irin su Adamu Abdullahi Karkasara daga abin da ya gani a kwamitin matasa da aka kafa alamu na nuni da cewa kwalliya na dabda biyan kuɗin sabulu. juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta zama da aka yi rannan da wa'anda aka zuba a cikin wannan kwamitin abu ne wanda zai nuna maka cewa lallai da gaske ake domin irin bayanan da shi shugaban kwamitin ya garba kore da jigajigai na wannan tafiya na yadda za a kulla tafiya ta amana a tafi tare a tsira tare a yi wannan gwagwarmaya ta tabbatuwar nasiru yusuf gawuna da murtala sulan garo wannan abu da aka yi an yi tsari mai kyau kuma muna tabbatar wa duniya kamar yadda aka ja hankali cewa dukkanin ɗan ɗan jam'iyya burinsa jam'iyyarsa ta yi nasara to sha Allah za mu tsaya tsayin daka mu ga mun tabbatar da an yi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa kuma za mu ta jan hankalin yan uwanmu wajen ganin cewa dukkanin inda wasu matsaloli suke da wani zai ji kuna a ransa to za mu yi ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin Garba Kore da su ainihin gida da ahmad su Gwale da mu da muke shugabanta harkar nan za mu tsaya mu ga cewa ba mu ba wa mai girma gwamna kunya ba ba mu ba wa jam'iyya kunya ba Garba Kore dawakin kudu ka buga misali haka ake son shugaba idan an tashi yin abu ya fara yi da hannunsa in yayi da hannunsa to sai a gani a zo a shigo Adamu Abdullahi Karkasare kenan hadimi a siyasar gidan sanata Barau Jibrin da ke wakiltar arewacin Kano can daga yankin fage yake bala ne ya zo da kalaman yaba wa jagororinsa na kwankwasiya musamman kan irin tsayawar dakan da yake ganin sun yi na ba da gudunmawa ga 'yan takara a jam'iyyar nnpp gode wa jagororinmu na kwankwasiya musamman shugaban jam'iyyar NNPP na maza kwakwaciri Alhaji Idris Shaibu da Alhaji Sani Gambo Sanin Malam da kuma Alhaji Bala Muhammad shugaban 'yan kasuwa masu sai da wake na Najeriya gaba ɗaya saboda gudunmuwa da suke bayarwa. A matsayin ka na kai dan kwankwasiya me kaga sun yi da kake taimaka wannan godiya? Wannan mutane jajirtattun mutane suna taimaka 'yan kwankwasiya ne yadda ya riga ya kamata sannan kuma na ga dan majalisa na tarayya mai ci ya firgice yana ta kokarin karban mutane waɗanda yake karba kin kewaye shi yan wankiya ne ba wani abu za su raga su iya yi ba in Allah da yan bi shehu ba ta shi ne dan majalisa wa 2023 yake Bala kenan mataimakin shugaban jam'iyyar NNPP a mazabar kwaciyar da ke karamar hukumar fage. Daga siyasar gidan sardaunan Kano kuwa Okasha Ibrahim Darmanawa ne ya zo dauke da wani karatu. Musamman ga waɗansu mutane da yake ganin sun bitar cewa malam shekarau duk da irin gudunmawar da ya basu a rayuwa. Saba tafi da ai mun yi mamaki maganar da kake a wudil me ya haɗa ka da malam kai da ka tafi ka bar malam kake gidan ɗan zago shi kansa garba izala tun 2011 iyo mai girma sardauna butulci irin na siyasa ba abin da ya haɗa ku da sardauna amma saboda sai kun shiga cikin rigar sardauna da alfarmarsa za ku ci za ku sha to malam ka gode wa Allah da mu masoya malam a jihar Kano ma baka ji kuma hakan za iya cewa matsala ne tunda an san su tare ba wanda isan su da malam domin sun san malam mala ya taimake su gamboliya ja in ga kalubale a kanka tun da rabi'u kwankwasa izama sanata me ya kawo kano ta tsakiya constituency project mala ibrahim shekarau an ka je karamar hukumar gezawa ya kawo asibiti na kwanciya ya kawo jami'a ta addinin musulunci a karamar hukumar katagwale maryam shekarau da kuma aa sile secondary school malam ya gina blocks blocks na constituency project a matsayin sanata haka zalika asibitin malam aminu kano ya yi musu linon da straight light solar da pharmacy idansa ya rufe baya ganin gaskiya ike cewa sardauna a sanata ko biro bai iya kawo Kano ta tsakiya ba to kalubale ka fito ka gaya al'ummar jihar Kano me sanata Rabi'u Kwankwa sai i kawo na constituency project Okasha Ibrahim Darmadawa kenan mataimakin sakatare a kungiyar shekarun media team daga karamar hukumar taron kuwa ana sane da yunkurin muktar umar yarima na raba magani kyauta ga marasa lafiya da ke mazaɓin yankin a ziyarar gani da ido da ya kai mazaɓar babban giji an jiyo yariman na bayyana gamsuwa kan yadda aikin ke gudana mun zo wannan waje don mu ga yadda ake tafi da wannan aiki na raba magani a wannan mazaba kuma alhamdulahi ga mutane sun fito mun gani kuma ga shi nan ana yin abin da ya kamata saboda haka ba abin da za mu ce da Allah sai mu gode masa da ya ba mu dama muka shigo da wannan tsari ko mutane suka karba sannan kuma muna so mai addu'a da dukkan waɗanda suka samu wannan dama suka karbi magani Allah ya ba su lafiya sannan mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya ba mu shugabanni masu albarka masu tausayinmu Allah kuma ya sa yadda muka fara wannan aiki mu gama lafiya dukkan shugabanni na likitoci da masu yi musu ayyuka 'yan lafiya jari da dukkan wanda ya sa hannu a cikin wannan tsari Allah ya saka masa da albarka kuma muna kira ga duk wanda Allah ya bashi dama da zai taimaka wa jam'iyya ko ya taimaka wa al'umma ba sai ya rike wani mukami ba inda yana da damar da zai taimaka wa jama'a to ya kokari ya taimaka musu honorable muktar umar yarima kenan ɗan takarar majalisar tarayya ƙaramar hukumar tarauni cikin jam'iyyar nnpp a dai taraunin ana sane da yadda m nasir jawo oji ke motsa siyasar matasan yankin motsin da matashi rabi basar daune ke cewa bai tashi a banza ba kasancewar wazirin adamawa atiku abubakar ya yi yawa aiki kowa ya ji ni irin yadda na yi shuhura wajen tallan honorable m nasir ja'oji a matakai daban-daban a baya yau gashi mai girma shugaban kasan tarayyar najeriya mai jira a 2023 da yardar allah tiku abubakar ya turo wakilai domin su zauna da honorable m nasir ja'oji domin yana bukatar gudunmawar honorable m nasir ja'oji wannan ni akan kai na rabi basar daune abin alfahari ne a gurina ina ga honorable m nasir ja'oji shi yasa muke kira da matasa su yi koyi da siyasa irin ta honorable m nasir ja'oji ba cin mutuncin wani ya yadda ya sadaukar da da lokacinsa da rayuwarsa da dukiyansa akan al'ummar da yake ganin cewa sun cancanci musu dole ne na kara jinjina maka honorable M Nasir Jaoji kuma na karfafa maka gwiwa ka ci gaba da yadda kake siyasar ka ba tare da ganin bakin kowa ba kuma ina fatan za ka amsa wannan gayyata ka zauna domin ka zo ka ba da gudummawa domin yanzu wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na naka sai naka lokaci ne na cancanta baka kallon al'umma za su yi wa M Nasir Jaoji kallon cewa wani mutum ne mai tsilla tsilla mai neman bukata ta kashin kanshi in dai mutum manufarsa ta alheri ne idan kullum zai tashi ya ko koma daga nan har sai ya samu inda aka cancanci a hidimta wa al'umma ni ina ganin wannan daidai ne bin da yake gaban M Nasir Ja'oji shine yadda Allah ya taimake shi yana matashi ya masa rufin asiri yana so ya wa 'yan uwansa matasa. Rabiu Basar Daune kenan ɗan siyasa a gidan sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau. Ita kuwa Saratu mai gida ta sake bakwantar mu da nufin jaddada buƙatar ƙungiyar su ta yin zama na musamman da 'yan takara a kowace jam'iyya domin kulla yarjejeniya kafin a kai ga shiga babban zaɓe. an kara jaddadawa dukkan 'yan siyasa wanda suke wannan jihar kano baki daya daga kan shugaban kasa gwamna dan majalisar jiha senata da kuma dan majalisar dokoki baki daya da duk wanda yake da sha'awa da zai tafiya tare da mu mu a shirye muke domin mu yi tafiya tare da shi ɗari bisa ɗari musamman in dai zai ansa kuma ya dubi bukatun da muke da shi muka bayyana masa zai ansa mana bukatunmu kuma zai biya mana bukatunmu to a shirye muke domin mu mara masa baya kuna da yawa ne da har kuke kirarin cewa a shirye kuke kuma mara wani dan takara baya? Kamar yadda muka ta faɗa kwanaki mun fi miliyan uku a jihar Kano amma mabiya addinin Krista waɗanda muke da ƙuri'u na zaɓe a hannayenmu wanda mun tabbata duk wani ɗan takara wanda ya fito ya neme mu muka zauna ya amince da ƙudurorinmu za mu kaɗa masa ƙuri'a ɗari bisa ɗari domin ya yi nasara sannan kuma mu ma an samu na bukatunmu. Madam Saratu mai gida kenan shi ma dai honorable sha'ibu muhammad irtofa ya ga dacewar ya duniya wa duniya nagartar honorable labaran abdul madari wanda a cewarsa madarin ne zame masa silar fatali da siyasar kwankwasiya a lokaci guda kuma ya gano hanya mai bullewa a gwamnatin gandujiya. kullum ina jajantawa al'umma karamar hukumar wara idan ya zama sai ba labaran audu magari za su gane muhimmancin sa ba dan komai ba ni da ka gani din nan da shi muka yi takarar wancan karan amma yau Allah ya sa na dawo dawo ma gidansa dawo ma shi ya dawo da ni ba dan komai ba saboda alkaran da yake yi abin da ya ja hankali na kullum ka san kana tafiya da wani gidan kai kukan gidan naku kake ji baka jin aman wani guri amma daga lokacin da zaka bude taga ka gano wani gidan idan gidan naku ana cin shinkafa wani gidan in ka bude taga sai ka ga naman rago suke ci da kaji wannan kwankwasiya duk wanda zai gaya mana dukan su su da kansu su da yan gidan ne amma muka hakura mu muka zauna a gidan kullum abin da ake gaya mana wayannan mutanen ba su da kirki to amma cikin yadda Allah da muka leƙa muka leƙo sai muka zo muka tarar ba haka bane ita kwankwasiyar nan da ka ganta gaba ta ba wani abu bane he izza daga jin cewa ni na dan banka da labule na fito kofar gida na tsaya mai girma gwamna ya tura aka je aka sure ni wanda sakataren jam'iyya na sitar zakar sarina sheje da ni kuma alhamdulillah da ya zo ya ce min ya hakuri ka zo tunda wancan abin da ake gaya muku kuma kafi ne har yanzu wallahi na kawo ni ido na ya buɗe. Honorable Sha'ibu Muhammad Ertofa kenan daga karamar hukumar Warawa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin a madadinsa da ragowar abokan aiki Ibrahim Isaac ɗan Warano. Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhatu Zulaihat Yusuf Aji da Umma Suleiman. Salisu Bafayu da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a. freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom.